Babban bankin Najeriya CBN da na Sin sun shiga yarjejeniyar musayar kuɗin ƙasashen biyu don sauƙaƙa hulɗar kasuwanci ba tare da nemo dalar Amurka ba. Gwamnan Babban bankin Najeriya Gordon Emefiele da na Sin Yi Gang suka ba hannu kan yarjejeniyar a birnin Beijing don musayar kuɗin da suka kai dala biliyan biyu da rabi wato yuwan biliyan goma sha shida ko naira biliyan ɗari takwas da saba'in da biyar. Yarjejeniyar dai ta kunshi samun wadatattun yuwan a bankunan Najeriya don 'yan kasuwa su rika odar kayan Sin cikin sauƙi. Hakanan daga Sin ma 'yan kasuwa masu odar ma'adinai daga Najeriya za su samu wadatar takardar naira. Masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ce lamarin na maraba ne in ka ɗebe hulɗa da Amurka. Tun da ita Najeriya kasuwancinta gaba ɗaya yanzu ya rige a China ne kuma 'yan kasuwan Najeriya mafi yawansu sun koma ƙasar China ne ko kuma yankin Asia wajen samun kayayyakin da ake shigowa da su. To kaga wannan zai taimaka ma ita naira saboda daidaiton da yake tsakanin karanci guda uku naira da yuan da dola, to kaga za a yanke shi kuma ita China ita advantage ɗinta ne saboda ita ne ta samu samu nasarori saboda ta fara tsinci karshen dala kenan a cikin tattalin arzikin duniya wanda kuma hakan yana da nasaba da girman da tattalin arzikin China ya yi kuma nasaba da irin kuɗaɗen da Bank of China ya bai ma Najeriya ba su suka mu kuma hanyar da zamu saka musu su ne irin waɗannan hanyoyi da zamu rinka mu'amala tsakanin banki da banki to a takaice nasara ne ga gwamnati amma kuma yana da haɗari saboda ba China ba ita ce kasar da kawai Najeriya take kasuwanci da ita ba ta kuma shiga yarjejeniyoyi daban-daban da kasashe daban-daban na duniya A da kuma kungiyoyi irin su World Trade Organization da sauransu da kuma kwanan nan zuwan shugaba Buhari wa kasar Amurka to shi ma zaka ga akwai irin nasa nasaban da kuma irin barazana da irin wannan zai haifar amma ita gwamnatin Najeriya tana da rawa mai girma da za ta taka tsakanin dala da yuan da kuma naira. Baya ga ma'adinai da sun ke saya daga Najeriya akwai bukatar Najeriya ma ta shiga kera wasu kayayyakin don samun cikakkiyar fa'ida. Shine hangen wani masanin raya masana'antu Abubakar Ali. Pijo a Kaduna ana sayan kayan pijo. Stair a bauchi su ya kamata su yi tractor ana sayan tractor Nigeria motocin da suke hawa motocin Nigeria ne in ma wanda za a kawo sauran kama a ce an sa kujerar Nigeria an sa tayar Nigeria suna saya tufafin da suke sawa da abubuwan da suke sun canja Akwai kayan sun a kusan kowane gida a Najeriya. Shin 'yan kasuwar Najeriya oda za su ci gaba da yi ko dai za su fitar da haja zuwa Sin? Shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta teku Hassan Bello ya sha nana ta wannan kudirin. Birnin Kabi in ka je ko ina noman shinkafa ake a wurare da yawa. najeriya ba za ta ta shigowa da abinci ba kaga dai bankin tarayya ya dage ma'aikatar gona ta dage ta ma export promotion council da kuma nigerian post authority din kowa yana wuri daya yana tabbatar cewa dole najeriya ta sarrafa kaya ta aika su waje don ta samu kuɗin shigowa najeriya dai na da tasiri a afirka ta yawan jama'a da ma'adinai sai dai kamfanoni da dama sun zama gidan gizo-gizo nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya